ni ka san a fawa ma haye ne idan ba aikin fawa nike ba nan na ce zan yi wani yankin sai yanke baba malam eh, ya kasuwa <laughs> ana ta fama yaya <laughs> lafiya lau wurin ka yanzu to Allah sa lafiya a'a kalau to wato wata 'yar matsala ce aran kuɗi nake so ka ara mun kimanin dubu goma ko biyar goma ko biyar ba <laughs> ah, baba ya aka yi tsakani ga Allah kaya ya ka baya saboda yanzu harkar nan ma na fawon nan ga baki daya ragon da muke dan samu muna sayowa muna samun wasu yan canji a kai eh? to yanzu ma ba ragon nake sayowa ba sai dai samu dan bunsuru ko dan samu yanka iburi iburi ko ba ku ne in ka ba wancan tsohon kuɗi wallahi sai dai lahira haka yake ya ninke mutane kana ganin tsohon ne idan ya zo ya mana ce ka ɗauki kuɗin ka ka washi to na idan duk zikirin da za a taru ba zai bayar ba ka yi hakuri na san yanayin kasuwa amma ibin nan zan baka kuɗin ka tsoho ka ce jibi insha Allah alƙawari na gaya ma tsakanin dubu biyar da dubu goma wanne kake so a ciki dubu biyar raka dama dama dan wallahi da ka ce goma zai wuya ka samu da za ka zo ka biyan bashi dubu biyar shi baba kaka ji baba kaka da mu ba ka da matsala dole ma bayani ne saboda ni ban da mutunci ne wajen an san kuɗi na san na san baba kwana uku na kara ma kwana ɗaya ya zama kwana hudu yawa na gode yawwa da ba da kasuwa amon amon to ba da shi an juma eh. na ba da iko a biya da ke ga ya mu yawwa aski ah. a ya aske na kai na garin kuma eh, kuma duk wanda ya ganka da ya garin da kake da tarin gemun nan ya riga ya san ma ma jan ma limanci ne za a iya kiran da limanci jiya ma unguwan mu rigima aka yi ta yi akan wani masallaci lalle lalle sai abban na ja liman ne ce ni ina masallaci sun mun yawa alhamdulillah yawa <laughs> akwai ka da kira saboda yanayin yadda na ji maganar ka na san za ka yi eh wallahi dan ma baki ne kai da sabriya ka dinga jan sallah bakin balarabe bakin balarabe eh ya ake ciki dan girman Allah eh. na san ba ka mun kariya ba eh na wannan dan tsohon nan dan takuraren tsohon nan shi nake nema Allah ya sa dai ba sa gafe kai na ware na ware kai Allah ya sa ba ware kai bai aka wallahi bashi ya asa a waje na bashi kwarai kuwa garin yaya tsautsayi wallahi tallahi garin yaya to duk inda na je daga cewa zai ban zai ban duk inda na yi ban Allah ta uban neman shi gabaki ɗaya na kara da gwannan a ce mun yayi nan nan a ce yayi can bi can gaba ɗaya har yanzu ban ganshi ba dan Allah ina yake ina susuwa ga wani ai shi wannan tsohon daga cewa yanzu yanzu to har abada ke ne yake ne in ka ji ya ce ma yanzu yanzu ya a kudin ka ko abin ka ya ce ma yanzu yanzu to ka bar shi ko har abada shawarar da zan baka ko ka bar ma Allah ko kuma dai ka san yadda za ku yi da shi kaɗan amma na tabbatar da cewa kuɗin nan har abada ba zai baka su ba wallahi ina za ka yi nan za ka kona ya mana har abada wallahi har abada Allah ya ci banza so wannan eh. yau Allah ba zai ban ba ba ka ga hanya ba Allah zai haɗa ku nan da duk surutun da kake na banza ne kuna haɗuwa yadda ka san kuma mai kamban baka eh. kuna haɗuwa ba za ka iya mai magana kuɗin nan ba kai wallahi kai eh kai yayi yanda baka sani ba ko ina dai ganin ka ya za in san ka Allah ya saya ban kuɗi na yawa ko layoyi yake haɗiya na rantse da Allah idan na gan shi. sai na cakume shi na ya mutse shi na tattara gemanin na shi buɗa shi na ban kuɗi na shi na wagan mm. to Allah Allah ya ware lafiya da Allah ka mata mai sun kawo wutar yawa yawa alhamdulillah <laughs> eh na ga kuɗi na tsoho Yau za ka biyan bashi na yau yau din nan. Yau? Eh kwarai kuwa. <laughs> Yaro. Na'am. Ni rijiya gaba dubu ne. Na'am. Kowa ya ba ya ba Allah. Allah. <laughs> To ni kuma ba wai kowa na ba ma ba kai na ba ma kuma dole ka biyan bashi na yanzu yanzu nan. Ni kuma ba zan iya baka ba. Ka san Allah ya kawo bashi na. <laughs> Ni ka ba zan taɓa baka wannan kuɗi ba. wai ni ban gane ba ka zo waje na dimi dimi in tausaya ma na ɗauki wannan kudi na baka bashi saboda wannan furfura naka da na gani ba dai ka bani ba eh na baka ni kuma ba zan iya biya ba wallahi sai ka ban ka bar ganin ka wani tsofo tsofai da kai an fara barbada ma gishirin garin mutuwa ka san Allah kai tsoho sai ka ban kudi na billahi la ta gwayar rantsuwa eh. ba zan biya kuɗin nan ba dan ba he ka bani kuɗi na ba labari na kake yau ne za ka sallu yau zan ka. wannan menene ba maganin mutuwa ba ne wannan maganin kwari ne na mutuwa to ba dai maganin kwari ba ne sha mutuwa za ka yi to da in baka kuɗinka eh gara in sha maganin kwarin nan in mutu za ka rashin hankalinka kai cara enxapa. Raga de aí. Kamu, doa Allah pakai sabak. baka isa ba tsoho wato ka mutu ka tafi kiyama ko saboda kaka biya ni bashi na to sai na sha na biyo ka kiyaman nima na ansa canji na sai na nuna ma nima nima fa danyen kai ne da ni in kai tsohon kai ne da kai Allah ya na sha na biyo ka na ansa kuɗi na wallahi dan zaki zaki wallahi da mutu ko anya ni na san wannan wallahi ne irin lahiran ba idan ya ci ka wallahi ya zai gobe kyama ka gani na san akan wannan bashin shi ya sha magani ya mutu don kai ya biya shi shi kuma akan ba zai fi mai ba bari ya bi shi can to ni kuma a matsayina na wanda ba a bani labari da a bani labari gara ni ma in bi su akwai sakwaki a can tsohon nan inda gaba da lahira ma ya je saboda haka ni ma wallahi ina maku bari sha in kyanta ku saboda ranar da za a tashi can akwai cakwakiya in tashi da ido na, kar in tashi tilas rana can yawa wani ɗan uwa na ya zo da sauran ya sha shi na sha da saboda ina zai sha gani da kyau cakwa ke da za su yi kaga ba uban da ya ba labari ni na biyu su na gano wa ido na so na haka abin da kuka sha ni ma wallahi shi zan sha in tafi ku ci ma ba sun yi ba labari aka ban ba a gabana aka yi ni ma na tafi bari in jira ta dan goron kan waye ba za mu tashi tare faɗin kanki wannan da ya fi naci dan yayya kan shi ne yake wannan yana tashi kai kawa ya tashi ban gani ba ana sa kan yi aman giya ta saboda tashi sajina